بسم الله الرحمن الرحيم كنوب التابنكم تنشي كبار ويمدح الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى الله عليه وسلم يا يهو يا بذات الدين ما أبوش يا الدين فيقول إن ديك يتشوى ألا أخبركم بخير ما يكنزه almar'u ban sani ko ya fito da kyau ba ko almar'u saliha ci barin ba ku labarin mafi alkhairin abinda mutum zai samu a matsayin taska menene mace saliha wannan hadithin babban limami al-imamul hakim an-naisaburi ya fitar da shi cikin almustadrak mustadrak waƙal kuna kallo kuwa? manzon Allah kuma ya faɗa ya ce sallallahu ya ce ta hayyaro linotafikun fa'innal irka dassas ta hayyaro linotafikun fa'innal irka dassasun ku zaɓarwa maniyinku wurin zaman shi saboda tsatso dassas yana da kaifin fayyace halitta wannan magana tana da matukar azanci babban malami ibn maja ya rawaito daga hadisin uwar mu'minin na aisha inda ce yace takhayyaru linutafikum sai ce wankihu al-akfa wa ankihu ilaihim da wannan lafazin kenan da wannan lafazi ma'ana ku nemawa ruwan da ke fitowa daga jikinku ya ko zaje mazauninsa na alkhairi kaga ya yi daidai da hadisin baya kar ku aure wato nakiyar amarya a bahaya wancan magana baya kenan duk da ana mana magana akan zaɓin mace ta kirki haka shi ma namiji wanda yake na kirki saboda fa'in nan la'irka da sassatso yana da irin nashi dafi din wannan ya nuna maka ashe ana iya wato kwaikwayon iyaye a dalilin aure abu ne mai sauƙi kaga ɗaya ya koyi da uba uba uwa da haka dole ne kuma uwa ya ta koyi da ainihin mahaifiyarta raftun nan wa min huquqil waladi alal walidi wannan haƙoƙi ne na ɗa akan uba mai haƙƙin wa ikhtiyar ummihi lalle ɗa na da haƙƙi a zaɓo masa uwa mata kirki domin wallahi in aka zaɓo wa ɗa uwa wadda take ba saliha ba to an ci masa zarafi a fage ɗaya daga cikin fagage na cin zarafi to ina wanda ta karanta mana ɗazin kafin aisha ko eh, kafin ke wace ta karanta wace ce na take ta gaba gaba ta fita to ki ci gaba da karatun yi haka ki daga murya ja'a rajulun ko wani mutum ya zo gun sarkin musulmi umar dan al-khattab Allah ya kara masa yadda Allah ya ƙara masa yadda eh, yashku uku kab'nihi shi a na Umar an kawo masa ƙara ne eh, ina zuwa ta ko ina zuwa yashku uku kab'nihi shi mutumin yana ƙaran butulcewa da ɗansa ya masa shi ne uku. in kika ce uku, rashin ɗa'a. da ɗa ke yi ana kiransa uku uku kulwalde wani mutum ne ce ya sarki musulmi na kawo ƙaran ɗana baya min biyayya wato ya kawo ƙara kenan mhm. sai ya halar to ya ce to kira min ɗan naka a'a ki duba ki duba fa ne kowa yawwa alal uquqi sai ya kyare shi wato umar ya kyari dan yace kai kai ma dan a wato ya masa da ya fada shine ya kyari shi annaba hu kenan sai charaf sai dan yace alaysa lil walad haqqun ala to da Allah sarkin musulmi wannan son tambaya shi da ba shi da haƙi akan baban shi ne sai umar ya ce bala e ma'ana kayar sai ce to menene haƙƙin nashi sai umar ya ce tsaya da kyau ku ji wannan bayani wannan yaro ya ce ina so in san haƙƙina na ɗa akan mahaifina sai umar ya ce ya tantance uwar da zai zaɓa mai ya tantance wata kenan ya yi zaɓi mai kyau ko? to kun wannan babbar magana ce na'am la لا لا yawa ya kuma kyautata sunan shi haƙƙin ɗa na farko a zaɓa masa uwa ta gari na biyu in aka haife shi a zaɓa masa suna mai kyau Allahu akbar sannan ya koya masa Qur'ani haƙoƙi nawa ya faɗa haƙoƙi nawa uwa ta gari ya gyara mai suna ya koya masa Qur'ani to game da suna mai kyau wai me yasa a yanzu wani irin ba sani ba ko salo ne ya taso sunan shi a ce to kirarin shi kuma fa yanzu akwai suna akwai kirari eh sunanta khadija amma kirarin ta mardiya sunan shi yusuf amma kirarin shi da sauransu ba ina cewa laifi ba amma kada mutane su mai da shi kamar ya zama wani awwalu ma ya domin za a haifi yaro a sa masa sunan mai gidan ƙannan su dinga ce abba abba abba saboda suna jin da nauyi su kira sunan mahaifin wannan ba za ka ce laifi ba ne ko a haifi yarinya a sa mata sunan wato kakar ma gidan uba mai gidan to tana da suna kila ana kiranta wani suna umma ko yafindo ko ya duk misali ne misali to sai a dinga kiranta saboda saye suna saboda girma wannan ba za ka ce laifi ba ne insha Allah amma sunan da za a tsaya tukun sunan da za a zo a ainihin wato canza ma yaro suna ko a shigo da wai zamananci to wannan ba daidai ba ne a dinga kiran mutum ga sunan shi na gaskiya amma a ɗauko laƙabi irin na kafirai ana ce mishi da jango ana kiransa brutal action ana kiran shi cockroach kankeso wannan ba daidai bane ne Allah ce wala tanabazu bil alqab bi'sa lismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika hum zalimun saboda haka a kiyaye ko sunan ya mace kuma kaga an canza mata suna ya zaman to ba shi da wata ma'ana Allah ya kyauta na'am sai dan ya ce ya salam kalifa kalifa fa inna abi to ai babana ya kai sarkin musulmi lam yaf'al bai aikata min zalika daga cikin abin da ka faɗa nan ba abu nawa ya faɗa ya zaɓi masa uwa suna mai kyau ya ce to duk cikin ukun babu ɗaya da ya mai to sai ce wal da farko dai uwata tukun zanjiya ce wata bakwakyariya ce ya zaɓin uwa bakwakyariya wadda asalinta ma tana aure da wani ba maguje ne saurakanni bai mutunta min zaɓin uwa ba ɗai kenan ju'alu kuma da ya tashi sanya min suna sai ya suna ju'alu kusan ju'alu buzuzu buzuzu ana kiransa ju'al ko kuma ina dabban nan mai tuwar bahaya zuwa rami da ka to shi ne fa ju'alu wai ya nuna maka dai bai sanya min suna fa mai kyau ba kuma gashi ya zo yana kuka da jabin masa ba ni bai sauki min na hakim ba to kun yaron da za a yi masa faɗa sai Allah ya cusa masa fahimta ya ce to ai ba mu da haƙƙi ne eh to a gaya mana haƙƙi kuma gashi an faɗa ashe uban bai ɗaya daga ciki ba subhanallah ci gaba kaji fa baki ɗaya na ƙur'ani bai koya min ba wannan ba zalunci ba ne to ina so ku sani kullum muna damuwa da karatun mata domin idan iyayen mata suka gyaru wallahi mu huta Allah gyara mu gaba ɗaya. shi yasa nauyinki ne ya zama cikin lokacinki kina da rana da za ki koyar da ayyanki ƙur'ani Allah kuwa ko ko aya ɗaya domin irin wannan karatun yaro ma fi alfahari da shi na sha gaya muku labarin wani yaro na dawafi wata ran na sha gaya muku wani labarin ina dawafi ne a harami a maka wata ran tunda an ce a tawafi za ka yi karanta duk abin da za ka iya na ɗauko tilawa daga suratun rome sai na yi tuntube sai na ji an kama karatun nawa an gyara ne Don duwa, sai na ga yaro ne duka bai fi shekara sha uku ba a lokacin ya sa gilashi yana kallo na sai na ce ina ka koyi qur'ani da larabci bin ta al-qur'an sai ce da ni da turanci ai ba ma na jin larabci i don't speak arabic mamaki na sai kawo sai ce my mother has been teaching me the Quran shi ne mahallin shahidin my mother has been teaching me the Quran daga yana ka ce daga Pakistan kuma yasa gilashi ya kafa mai ido malama ɗazuwan kenan ta yi ringin ki kashe ki kashe wayar karki sake barin ta buɗe ɗazu ya faru a kashe da Allah ya haƙuri wallahi malam sai na ce allahu akbar ya ce ba na jin larabcin mahallin ya ce uwa ta ce ke koya min ƙorani yanzu ki tambayi kanki don allah cikin abin da kika san ƙorani ‘ya'yanki nawa ne kika koya musu bakara tambayi kanki nawa masu ka iya haddace daga an mai ta sa'alin zuwa ƙasa tambayi kanki cikin kace to aini malam ba mai aure ba to to shikenan kannanki aike ya ce yayi ce ki nawa ne cikin kannanki a matsayin ki na yaya a gida kika ce to zo ku zauna ya amma qur'ani nawa ki tambaye kai wannan da al'amari babba da ya kamata mu sa ido ka gari dai yace ya zama uwa ba kwa kyariya sannan kuma ya sami suna buzuzu ju'alu mai kama da haka misali sannan kuma bai koya min harafi ɗaya ba shi sama ya da ya ce wahidan ko bai rubuta ba saboda ƙarfa harafi ɗaya bai kama hmm. to da sai na umar ya ji haka da ina zuwa tukun da ba zai zargi yaron ba to ci gaba na'am فالتفت عمر إلى الرجل فقال نعم وقال يوا to ah, sai mm, sai na umar faltafata sai ya wai gagon mutumin shi ne faltafata sai juya ya kalle shi sannan sai ya ce me ya ce na'am ajiyita ilayya tashku uku ƙarnuka la'am la to shi kenan haka ya kamata tun da kin jarraba rufu bai yiwu ba fata ba ta yi ba dama sai kasara dole ne <laughs> an gane ko so abin da ya kamata shi ne wato ji ta ya tashko uku kabnika sai ci a ah, yanzu kai ka zo kana kawo min karan rashin biyayyar ɗanka wa kad aqaqtahu mhm. to kaji ko wa kad aqaqtahu qabla an bayan kai kai masa rashin da'a kafin ya maka rashin da'a din subhanallah ci gaba ci gaba ci gaba addu'ali wani babban mutum abul aswad wanda aka ce shi ya fara makaranta da ilimin nahau in aka tambaye ki wane ne malamin farko a nahu zaki ce abul aswad du'ali shi ya fara to ya gaya ma daga cikin 'ya'yansa eh, ya ce da 'ya'yansa kunga ni na kyautata muku lokacin kona yara na kyautata muku kona manya kaina ma mutunta ku tun kafin a haife ku ya tara 'ya'yansa ne yake musu bayani ai na girma ku kuna yara na girma ku kuna manya kai tun kafin a haife ku na muku kyautatawa sai suka yi mamaki suka ce to baba ya taya kafin a haife muka ce ba eh. to ya aka yi ka girma kafin a haife mu ba zo duniya ba su sun ɗauki kyautatawa ai sai an haife ka tuko sai ce لا اخترت لكم من لا تصبون بها sai ce ai mutunta ku da nai tun kafin a haife ku na zaɓo muku uwa wadda ba wanda ya isa ya aibata ku da ita ka san mutane ha wasu ai karuwa ce ya wasu ya ce ya ce to ni na zaɓo muku matan da kirkinta ya kai ba wanda zai kalle ta ya zage ku da ita ta kai matuka a mutunci shi ne abin da ya gaba ainihin 'ya'yansa na zaɓo muku uwar da ba wanda zai iya zagin ku a dalilinta saboda wata abin zagin bato kun gane ko? akwai wani malami ana ce da shi arrayashi ko wani mutum arrayashi da ya ji wannan magana sai rera waka a cikin wakar sai ya fito da ma'anar kyautata ma yaro kafin a haife shi wannan waka ba sani ko za ku iya haddace ta ba ga baitocin ta hanyori hmm. limajidatil a'raqi badin afafuha وأول إحسان إليكم تخير لماجدة الأعراق باد إفافها kun gane? haka ku faɗi ilaikum takhayyuri لماجدة الأعراق باد عفافها أكن تي عفاف كفتي وأول إحسان إليكم تخيري وأول إحسان إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها لماجدة وأول إحسان إليكم تخيري وأول إحسان إليكم تخيري لما جيدت الأعراق باد عفافها لما جيدت الأعراق باد واتو شي الرياشي شي نيتار tara سيكي شي ke وأول إحسان إليكم تخيري يتي kyautatawa da na fara muku ya tara yayan shi Ya ce alkhairin da na fara muku shine wa awwalu ihsani ilaiko. me kai mana tahayyuri zaɓin da na nayi limajidatil a'raqi gama ce mai tushi na asali badin afafuwa kamun kanta kowa na magana a kai so ya gaya mai 'ya'yan shi na son ku rike wannan baiti وأول إحسان إليكم تخيري لماجدات الأعراق باد أفاق فلي وأول إحسان إليكم تخيري وأول إحسان إليكم تخيري لماجدات الأعراق باد عفافها لماجدات الأعراق باد وأول إحسان إليكم تخيري لما جيدات الأعراق باد عفافها لما جيدات الأعراق باد عفافها فرقا كوتا تاوى تازوى غريكو يكو ايانا تخيري my choice سيدنا زابو مكو زابي لنت العراق ga mace wadda take da al'ara tushe majida mai mutunci ɗaya kenan badin afafuwa afafuwa kamun kanta badin ya tabbata to sai mu je gaba to shi ma haka ita ma mace ta zaɓo namiji wanda yake na kirki wakama فكذلك المرأة تختار زوج الصالح yace yanda namiji zai zabi mace ta kirki faka zalikal mar'a haka ita ma mace takhtaru ya kamata ta zabo azzauja miji a saliha na kirki haka ne to to wa na ina wanda ta karanta dazu din nan to ci gaba an abi horarata ci gaba ci gaba lokaci na tafiya an samo daga abu hurairar Allah ya kara mata yarda ya kara masa yarda ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi ya ce mhm. ina annabi sallallahu cewa idan mutum ya zo ku ji hadisin da kyau idza atakum man tardona dino idan wanda kuka amince da addinin sa yazo ma'anan amincewa da addinin sa ai ba wai ya ce ni musulmi na ce a to shi a'a aiki da addinin shi ake ne kun gane halin sa na kirki ya bayyana to kun gamsu da addinin sa wa khuluquhu da kuma halayensa mhm. to ku aura mai eh ku aura masa in ba ku yi haka ba fa wallahi fitina za a samu a bayan kasa. da barna gagarabadau da barna gagarabadau kuma wallahi mun sha ganin wannan ne yawa sai ka je wuri musamman kudu in ka je sai ga mace yarinya musulmanci a mijinta kirista wallahi bala'in na da yawa yarinya iyayenta musulmai ne amma ina ta zama kirista saboda rashin aiki da wannan hadith to wannan bala'in yana sai shigo mana yanzu Allah kyauta ci gaba wannan hadithi turmidi ya rawaito daga hadithin abi hatim al-mizzi da kuma ci hadisi ne hasan mukhari ci gaba ولذلك نرى أن الأساس المتين الذي ki taba mana wannan nonon ki taba mana wasali muji annal asasal ne faɗa mana ki fata ko kasara ko dumma annal asasal madalla haka ya kamata saboda anna dole ta fata saboda ka yi ce da haka muna gani wato foundation mai ƙarfi da ya kamata Mhm. ya ce harsashin da aka gina zaɓi tsakanin ma'aura guda biyu menene shi ne ne addini wal khuluqu da kuma halaye na gari don ya ce idan a takun mantar raunar dina wame wa ina wasu bikin ba ba to bismillah as sahiha, saboda zaben eh, yani addini da hali na kirki yana tabbatar da tarbiyya ingantacciya ga 'ya'ya na sannan kuma ana so ga miji in ya shiga ɗakin amaryarsa a daren farko ya ce Wa wannan addu'a ana son miji a daren farko in ya shiga ɗakin amarya ya karanta wannan addu'a shin sai budurwa ko ku hadda bazawara ai duk amarya amarya ce aina eh, kuma ya ɗora hannunsa a kanta haka zai ɗora hannu ya yi addu'a an gaje ka auro jahila ba zai ta buge hannu farsar ya fito misali amma kuma gashi addini ne ya karanta ya karantar da haka misali ya ɗora hannu ya karanta wannan addu'a Allah ina roƙonka daga alkhairinta da alkhairin da jubilat aka gina ta akai mhm. kuma ina neman tsarinka daga sharrinta a wani hayar wasu na cewa wannan ya hada da ko mota kika saya sabuwa ki ɗora hannu akan banet ki karanta wannan addu'a amma aiki ya sai suka yayi kiyasi ubangiji wannan motar ka bani alkhairinta da alkhairin ake ta ke haka sharrinta ka tsare amma asali matarka ta aure za ka karanta wannan duk bangaren tarbiyya ne na'am sannan kuma sannan ya yi sallah tare da ita raka biyu to wannan wasu suka ce to a ah, tayo ai a daren farko da ta zo tana cikin jinin al'ada kuma an ce a daren farko da ya shigo ɗakin ta kafin su yi kwanciyar aure wato bayan ya ɗora hannu ya yi sallah ma'aha tare da ita ta ce to ai ba zai ba ina ji ne ya zai ya yi shi kaɗai ko ya jira sai idan jinin ya ɗauke ya mayar da zuwa na biyu shine zuwan daren farko ci aka yi daren farko me yake to me da daren farko anan daren farko ga hikimar kai wannan addu'ar sannan ku yi sallah ko biyu tana da uzuri ya za a yi to tun da dai akwai uzuri sai muke ganin ya yi sallar shi kaɗai su kuma sake soyo idan uzurin ya gushe an gane ko? wallahu alam wannan hadithi wato eh, alhakim ya roito cikin mustadrak daga abdullahi dan obar ci gaba الثالث نأكو ذكر اسم الله عند الجماع لوكacin kwanciyar su ta aure lalle su ambaci sunan Allah wannan babbar tarbiyya ce da mutane ke gafala sosai da ita ومن الأسباب التي تعين على الوصول إلى الولد الصالح الدعاء عند الجماع yana daga cikin wato eh, sabubba da ke taimakawa wajen kaiwa ga ɗa na gari addu'a lokacin kwanciyar aure da saduwar aure عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره جميل wannan hadisi yana an samu daga Abdullahi dan Abbas Allah ya karsu su biyu ya ce manzon Allah ya ce lau anna ahadakum ina ma a ce ɗayanku kajifa a ta ahalahu idan ya je ga matarsa ɓala kyansa ya ce bismillah kafin kwanciyar a ce bismillah da sunan Allah Allahumma jannibi na shaitana Allah ka nesantar da mu gabarin shaidan wa jannibi shaitana ma razaqtana Abin da ka azurta mu da shi a dalilin wannan kwanciyar shi ma ka ne santar da shi dan gabarinsa nawa bainahuma in har an hukunta musu samun haihuwa to lam yadurruhu wannan dadin ba abin da zai cutar da shi a wata ruwaya lam yadurruhu un sibiyan wato inna aljanna kenan ba ta bashi ba ai ba wa kan cewa shafar inna ai to a inna ita ce ummus na ai to wannan abun da yawa astaghfirullah ana wasa da su ana bari da sunan modernity da sunan kai ya waye da sunan an ci gaba wallahi baya aka ci ba gaba aka ci ba Allah kyauta wannan hadisi muttafaqun alaihi al-bukhari da muslim suka fitar da shi ta hanyar sahabi guda daya wa fi riwayat na wa fi riwayat al-bukhari ko a riwayar imam al-bukhari har abada shi dan ba zai abin nan ba wannan mutum imamul bukhari an haife shi a shekara ta 194 ya rasu a shekara ta 256 imamul bukhari wato an haife shi makaho ne abin mamaki imamul bukhari a makaho aka haife shi ko in ce ya gamu da makanta yana yaro na duk ba idon alkannoji sai ruwaito sai uwar ta dinka addu'a Allah kama ɗana ido wallahi sai ta mafarki ta ga annabi ibrahim ya ce mata bishara gare ki inna laha radda ilabniki basarahu ɗanki ya warki tana zuwa ta ɗauke shi inda ta kwantar ta ga idanunsa carcar sai suka ce ne an naki kunti ta da ina Allah bi saboda kina yawan addu'a hajjifa uwa ta kirki ta yi masa addu'a Allah kuma ya amsa bukhari ya zama abin da ya zama mutumin da duk littafin duniya in musulmin kirki ne in ka cire ƙura'ani babu irin sai wani bukhari mace ta haife shi amma ka dubi tarbiyya na'am suka ce ran da bukhari ya mutu wallahi da suka tona kabarinsa sai suka ji kanshi ya bugo daga kabarin amma bukhari ya yi mafarki ya gan shi kamar ya rike abinda za ka ce mafici yana annan fifita hakan nan sai ya je neman fassara sai malami ce to ina jin yadda kake kore masa zafin nan za ka kore ƙaryen da za a yi masa za ka rubuta littafi mafi inganci rubabban hadisi za ka yi watsi da shi ya tabbata kuma bukhari yana zaune gaban malaminsa ibrahim wato da ake kira limamu ibrahim ibn rahuya ya ce sai na jimalin ya ce cikin kuwa zai je tattaro hadisai ingantattu zalla sai ce wallahi wannan maganan sai ta fada zuciya bukhari yana yaro ɗan shekara sha shida suka tafi aikin hajji shi da mahaifiyarsa da ɗan uwansa ahmad ibn ismail ai shi sunan shi Muhammadu bin ismail da suka kara aikin ya ce mama kinu afuwa ba zan koma tare da ke rasha ba tunda mutum yankin rasha ne bukhari ba balarabe ba ne haka shanin allah ko ba balarabe ba ne amma shi ne ke da littafin da ke dar ƙur'ani sai shi ina ruwan mai duka saboda haka sai ce da uwar min afuwa zan zauna a maka neman ilimi shekara sha shida haka ta koma ta yi masa addu'a tana hawaye yana hawaye imamul bukhari ya ce na haddace hadisan annabi dubu ɗari da ka <laughs> subhanallah human computer dubu ɗari da ka baya bukatan duba littafi sam ya ce kuma na haddace dubu ɗari biyu ruɓaɓɓu ba su inganta ba saboda koda ko ta kwana in ya zo min nasan bai inganta ba to abinda ake nufi nan na shigo muku da wannan ne don ku ji kaɗan cikin labarinsa uwar ta masa addu'a kuma makantar Allah ya kawar da ita kuma ga abin da bukhari Allah ya kara musu rahama ci gaba اختلاف العلماء في تعيين الطرق لم يضره الشيطان ابدا malamai sun kara ma juna ilimi ni bana cewa sabanin malamai na ikhtilaf kan ce kara ma juna ilimi da malamai suka yi suka ce me ake nufi da ai an ce ba zai gamu da cuta suka ce tawawa cuta ake nufi ne sai suka ce abinda ake nufi shedan ba zai taba cutar da shi ba kamar ya cutar da shi sai suka faɗi dalilai kamar guda hudu na'am na farko la Allahu akbar shi wannan ɗa, albarkacin kiran sunan Allah da iyayen suka yi lokacin kwanciyarsu to har abada sheɗan ba za a ƙaƙaba shi akan wannan ɗaɗin ba Mhm. na biyu la la la me wadda ta karanta mana da kyau da kyau la ya sara'uhu shi ne ma'ana ya sara'uhu shaɗan ba zai iya wato kayar da shi ba wato kun san akwai shafan aljani mm. Allah ya kyashe mu to shine ana kiransa wato asara. a dalilin albarkacin wannan sunan shaidan sam ba zai iya taba shi ba Allah ya tsare mu na uku suka ce mu abinda muke fahimtar wannan cutar fa shaidan ba zai taba cutar da shi a jikinsa ba domin shaidan yakan sa ciwo a jiki kwarai da gaske saboda sharrinsa ba kaɗan ba ne Allah kare mu na hudu amma mabnu. la ba haka malamai ka kira sunan amma ibn daqiq nil haka malamai suke cewa ibn daqiq nil suna yin naqalu amma shi malam ibn daqiq al an ce sunan shi sunan shi kenan dan mai farin tufafi ranar idi an ce baban shi ranar idi ya sa tufafi farare sal sal sal sai ka ce ka daqiqil id sai ka ce farin gairan sanin idi to ina jin a ranar ya haifi ɗan sai ka ce ibn da ƙiƙil aid amma hakikanin sunan ibn da ƙiƙil aid haraftun nan babban malami ne kwarai da ya bayyana a masar to shi ga abin da ya ce game da fassaran ma'anin layadun rodin nan ya ce me yana cewa mai yiwuwa ne ya hatamilu mai yiwuwa ne Allah la Allah Allah ya durrahu saboda me saboda akwai an wanda aka shiga cikin lamun abin nufi zai yiwu shaidan ba zai taba cutar da shi cikin addininsa ba har abada to in aka ce shaidan ko bai cutar ka ai ka gama morewa ai saboda shi wannan sharrinsa shine ya taba maka addininka na'am dawudi malam dawudi shi kuma sai ce ma'ana abinda ake nufi ai lam ya an dinihi saboda lam suna kiranta jazima nafiya tana yin ɗauri kuma tana mafi ili mudari daure shi yasa ce lam ya yalib ai lam ce ta ɗauri ai sunan suke ce lam yawwa ya ce abinda ake nufi shaɗin ba zai taba fitinarsa a cikin addininsa ba ma'ana ba shi da dama ya mai da shi kafiri sai ce gaskiya ba wai ana nufin yaron zai samu kariya gabarin sabo wani wani annabawa ne suke da ismail ko da an faɗa ba mamaki ka ga ya aikata aiki na sabo ɗaya can ko ɗaya na <clears throat> amma abin nufi dai ya fi ƙarfin shaɗin da yardan allah ya cire shi daga imani zuwa kafirci kaga abin da dai ake nufi hadal maulud ki taba dalɗin da kyau shaidan Allah zai kare wannan ɗa haifaffe daga shafar shaidan wa azabu bi barakati hadal dhikr da kuma cutar wanda yake yi mutane albarkacin wannan zikiri da kuka ji Allahumma salli wa sallim alai yani wannan addu'a da annabi arshada ya shiryar zuwa gare shi. wato idan muna kiyaye wannan duk lokacin kadaita mata da miji kar a yi wasa da wannan addu'a muhimmiya ce idan kina neman ainihin hakikanin rigakafi ta gaskiya to ita ce wannan Allah ya samu dace ومن الأمور التي لها صلة بصحة الأولاد وتربيتهم yace daga cikin al'amuran da suke da alaka da wato lafiyar 'ya'ya da kuma su ga su na hudu kenan na na na cika ce mi mulahazatul ummi sa ido akan uwa lokacin da take da ciki yace wannan muhimmin abu ne a ba ta kulawa ta musamman shine mulahaza saboda shi cikin nan abu ne wanda kai ka sani larura ce matsala ce wani lokaci har yakan zama dalilin ma ajali sau nawa aka yi haka sau da gaskiya tana da haƙƙi a ba ta special care special attention shine asana ilham a lokacin da take da ciki a kula da ita na وذلك madalla misali ita kanta uwa haka za ta yi bi zalika bi adami tanawuli ma ta hanyar nesantar tanawuli shan kalmar tanawuli na nufin sha ko kuma consumption ya ne ta yi amfani da wani abu shine tanawul wanda zai iya cutar da cikin ai akwai matayen da garin neman gira sai su rasa ido lokacin ciki au sabbibu ko abin da ke sababa tashawuhal jani wato canza ma yaro halitta shi suke kira malformation embryonic malformation wato embryo da fetus sai ya zama ya canza ka iske kai ya yi girma sama da yadda ya kamata halitta dai ta canza a dalilin shaye-shaye da bai kamata ba to ya ce ya kamata uwa ta sani bangaren ba tarbiyya ne yana fada alhaki a kanta kattai abin da zai kware shi yawwa mhm. to malam bawo misali sai ce mithal na farko wal ashi'a misali al aqaqir kwayoyin magani kwaya kwaya drugs shine aqaqir wal adwiya the medical items magunguna kwacha kwacha ɗazu da safe wani ya same ne ce wallahi malam yanzu ba ta kai mutanen china suna yin magani da gawar mutum wallahi ga suna sun cika mana gari kamar ya jojo ma jojo ya ce bincike ma ya tabbatar yanzu snapdac su standard organization son suna sa ido a kansu akwai inda hatta cosmetic da mata ke sa da mahaifan mata da suka mutu ake wasu suka ce wallahi akwai cosmetic din da idan aka yi amfani da su suka haifar da kansa mutum ya mutu astaghfirullah abin da ya rage na gawar a musulunci mutum ya mutu tausaya masa ake aje a wanke shi a suturta shi amma ga wasu can kafirai gasu kuma sun shiga gari ya kusan ko'ina irin ma'amuran da muke sha wala fa sai Allah kawai yau kin ga capsule capsule din nan kin ga alkapsulat to wallahi a mai da hankali ba ci aka yi dole sai ka bi kokari hmm, amma muna nufin cewa mai rubabban haƙori in yi tashi tauna a hankali wanda ke ɗakin gilashi ya jifa da ainihin duwatsu an shigo kusan mu ake ce yanzu an gane ko shi yasa wani lokaci sai ka gama kai ka koma ka dinga ma amfani da magunguna na gargajiya in ta kama ko Allah suka ce ka'idar ma kulawa da lafiya ka kiyaye tsarin cin abincinka Allah kuwa idan kika ci abinci wanda aka ci bai narke ba kika sake ɗora wani wannan shine matakin farko na rashin lafiya ƙwarai sahabai suka ce mu ba ma ci sai lokacin tsananin yunwa in mun ci ba ma take ciki wa fa Allah kyauta ci gaba yauwa me ce ne wal ashi'a wal ashi'a da shine scanning shine ashi'a duk abin da za a sa na'ura ta gano abin da ke ciki shi ne an scanning kenan shi ne ultrasound shi ne a shi'a a larabcin zamani domin kulura akwai abubuwa da suka taho kuna jina a zamani kuma ana son a larabtar da su da suka kalli scan suka ce wani ai a shi'a ce to sunanta kenan in kina son ki san larabcin to amma ai ba dukka scanning bane illa ko kwa mhm. amma abin nufi idan aka ci gaba da yinsa ayo ayo ayo ana jin tsoro yana da radioactivity fallout akwai yau tasiri wanda yake ba shi da kyau to wai dole ne sai an je an gano mai ke cikin gaggawa mai kuke za a haihuwa yi eh, suka ce a ah, to ai mala ai muna zuwa prenatal ko kuma antenatal care ante ba anti ba ku lura idan kika ce anti ya zama zagi amma ante da e wato pre before so wannan babu laifi amma ana samun likitocin da kuma sai ga suna cin mutuncin matan musulmi dan kawakin zo fratil kiya a gaya miki bakar magana da sauransu misali to da haka in zai yiwu a tsaya a yi goyon cikin nan yadda Allah ya hada a rabu lafiya ina ganin ma sai an je wani antenatal care ba karkari likita ya gaya muku za ta haihu rana kaza amma ba dole bane ko kuwa zai iya faɗin Eh, me kuke cewa ne ne edd edd expected day of delivery kuma zai ba haka ba ne zai iya faɗa cewa wannan yaron ɗa namiji ne ko mace amma bai tabbata ba to saboda haka malam ya ce shawara ce yake bayarwa ƙarƙashin wannan gaba ta nawa kenan? gaba ta nawa kenan? hanya kuwa? ذكر اسم الله عند الجماعة قبعت أنا واني لسافة لسافة اختلاف العلماء في تعيين قبعت أنا واني ما قبع بشيكو طب تشكي من الأقاقير wal aduya wal ashi'a na fassara muku a kakai na ce mai kwayoyi drugs aduya magunguna koda na gargajiya ne su ne aduya su ma akwai magunan gargajiya masu hadari yanzu subhanallah azim in kana jin tallan 'yan maganin gargajiya ne har nake cewa ya kamata ma a sa doka a kansu Allah abin nasu ya wuce hankali kaji suna tallata ba tsaba kunya ba tsoron Allah babu kunya su zo masallacin juma'a ka ji suna zantuttukan da sai ka ji tsiga jikinka na tashi menene wannan ne ka ji suna rantsuwa kuma maganin akwai wani magani a zare wai shi hantsi leka gidan kowa suna maganin komai zai ce da kai a shafa tautau a shafa zazzabi a shafa kaikayin kafa a shafa in kana jin bacci a shafa wani ne magani ne wani magani ne wannan to dole sai an mai da hankali a kiyaye shi magani ai magani ne in ji bahaushe wai ma'anan magani kenan ai magani daga nan aka kira magani ma daga magani ne ai saboda haka a kiyaye waɗannan abubuwa ina son ku kiyaye gaɓoɓin ne mhm. na biyu dole mace mai ciki a raba ta da aiki na wahala musamman ciki in ya riga kai kama wata hudu to gaskiya miji ka tausaya mata in zai yiwu ma ka shiga kicin kai aikin muna fata maza wannan darasi na daura ya kai ga kunninku ka taya ta aiki ce ne kawo kayanki na wanke in wanke miki zai yiwu duk al'amalu shaƙa aiki wanda yake mai wahala a raba ta da shi saboda kulawa da ainihin cikin nata na na uku ci gaba ci gaba eh, shan taba shine tadkhin ko ba ka ba shan taba bai kamata ba musamman a wannan lokaci na ciki daga uwa kai hata shi ma miji domin zai iya shafar dan da ke ciki uku kenan na hudu المخدرات المخدرات shine kayan kayan maye duk kwayoyi ana kiransu mukhaddarat irin su narcotics ana kiransu mukhad ku dinga jin larabci irin na zamani ko masu amfani kwarai da gaske da za su ƙara haɓaka muku arabiyar ku al-mukhaddarat kayan maye wal muskirat da kayan shaye-shaye na'am in ba a mai da hankali ba sai ya sai sa a samu yaro shi ma dan kwaya mudduminan kenan kun ji dalili saboda yaro yana cin abincin da uwarsa ke ci ne kun san da haka kwarai da gaske masana ilimin human biology sun ce yaro yana cin abinci ne through the umbilical cord umbilical cord biologically shine abinda take ci na yake tsotsa ashe in ta sha giya shi ma zai sha giya la ilaha illallah in tana shan taba zai kwankwada a mai da hankali shi yasa suke cewa ta shan ruwan sanyi sosai bai kamata ba lokacin ciki don zai iya impatin akan yaro shan ruwan sanyi an gane ko to bismillah bismillah bismillah bismillah to gaba ta nawa kai kuna to to shikenan albisharatu wal wilada gaba ta gaba gaba ta gaba kuna ganewa zai magana akan bishara da haihuwa don shi ma muhimmin abu ne domin idan an haihu dole a yi bishara ko kuwa za a yi murna yusannu yawa yake cewa idza ruziqal muslim bi mauludin idan aka azurta musulmi da wani abin haihuwa fa innahu to yanda lamarin yake yusannu ana sunnantawa gare shi ya nuna bishara ma'ana yayi murna sai masha Allah ai an sauka lafiya wannan murnar da zai yi to sunna ne kun san wata al'ada a ƙasar hausa da ake yin aka haihuwa mai suke shi da shi barka wannan hausar tana da kyau muna yara sai ka ji an ce kai zo ka raka ba za mu je barkan haihuwa sai a je makwabta don allah ana barka yanzu kuwa kuna yi allah allah saka muku da alkhairi na ɗauka aikai ya waye ne an daina <laughs> alhamdulillah to amma me yasa ake cewa barka ne an rabu lafiya wallahi malam ba karamin hadari ne. a ce Allah ta'ala an raba lafiya a dole a gode wa Allah saboda suna ita ce ai wannan bishara har akan je barkan haihuwa na'am to amma ita fa wannan bishara ba a yi kafin a haihu mm. domin tana da ciki ai ba za ki bishara ba tuku. a bari sai in ta sauka salin alin ce to masha Allah me yasa kace bishara sai an haihu ga dalili saboda ƙur'ani Allah ce me ga ayan nan ya zakariya inna bi ismuhu yahya maryam eh Allah ya ce ya kai zakariya muna maka bishara da wani ɗa sunan shi ya haya maryam aya ta bakwai ta gaba Allah ya gagar misali ya ce suratu da ɗaya sai muka yi ma ibrahim bishara da wani ɗa mai haƙuri maɗaukakin sarki ya faɗa mun yi ma ibrahim bishara da ɗa mai suna isa ai annabi ne cikin salihan bayi a safat 112 buwayi ga gara misali ya ce. wani tun mara ya yi imran arba'in da nawa biyar lokacin da mala'iku suka ce yake maryam allah na miki niki bishara bishara bishara shine dalilinsa ashe lokacin haihuwar yin bishara suna ne. mala'iku suka ce ya kimar Allah na miki bishara da wata kalma daga gare shi sunansa almasihu isa dan maryam aga ba dan Allah ba ba dan Allah ba kirza suka bace suka ce tun da ba shi da uba to ai Allah ne uban shi sai malamin suka ce to shi kuma annabi adamu ya ce mi ko kuwa in dai maganar rashin uba ya sa ya zama dan Allah to ai annabi adam yana da better credentials ya kamata zama shi ne ɗan Allah ɗin shi ba uba ba uwa raftun nan saboda haka ya ne sunan shi almasi karma almasi na da ma'ana biyu akwai almasi takan zo a matsayin tsinuwa ne misali dujal ana ce almasi dujal ma'ana wanda albarkarsa an shafe amma akwai almasi na annabi isa ana nufin mai wato mai albarka wanda ya kan shafi mara lafiya ya warke wa ubri'ul akmaha wal abrasa shi ne manan masai wannan mutum sun yi ƙarya sun ce wai allah ne har suna biki wai christmas wanda mun faɗa gudun tafsiri laifi ne cin abincin christmas saboda akwai alaƙa tsakani kalmar christmas an ɗauko daga mass da kuma christ kalmar mass na nufin taro ne ai mass mass wannan mutum a shekara ta 325 zamanin sarki constantine the great suka zauna suka yi mitin a wata majalisa ana kyanza the council of nicaea 325 ce a wannan taron ne suka ce kai isan eh, nan da ya umai da shi allah kawai so zama aka yi suka mai da shi wai Allah to daga baya shi bulus wanda ya canza karantar wasa sai ya kasa samun nasara a kasashen larabawa a asia da ya je turai sai da kafiran turai dama suna da bautan gumaka kakanninsu misali girkawa da romawa suna bauta ma gumaka da yawa tuesday the day for the chews kin ai gunki tuesday wednesday the day for the wait choose matar wednesday ne so duk gumaka ne friday daga freaks day misali kullum da kyau idan ka kuma ka ɗauki misali january sunan gunki ne daga janus february gunki ne febros march gunki ne martius april sunan gunki ne avrilis may gunki ne sunanta ma'i ma apostrophe i sannan june gunki ne sunanta juno suna kiranta the wife the sister the co-equal of the greatest god amma duk sai ka tara musulmi goma ka ce karanto min daga muharram zuwa safar sai fara maka ikifta ido da kasa misali to ya muka iya abu ne ya zo ya danne mu karfi da yaji ai kamar misali ne yanzu ke dinnan yawancin ku kuna amsa sunayen mazajen ku ne amma mun san mu ɗaliban mu asaba ba haka suke ba ku dinga amsa sunayen iyayen da suka haife ku of course bature ne zo mana da wannan makirci da ta je asibiti ya sunanki khadija and your husband abdullah sai ce mrs abdullah look Allah ce ud'uhum li abaihim khalas ko bature da ke surutu ya ba mace yanci ya ba to inda gaske ne tunda kun ce da mace da namiji duk ɗaya ne shi ne yasa ba ta da shi Mr. Aisha ko kuwa inda take mrs abdullah sai ta kai ne mr aisha mr maimuna mr kande da sauransu <laughs> misali a shekenan su ne suka maci mutuncin yamaci su abinda nake cewa waɗannan abubuwa suka tsara hutu wai christmas ranar tunawa da ubangijin da aka haife kirista da kansu suna ja'in ja sun ce sam annabi isa ba an haife shi ranar ashirin da biyar ga disamba ba ne suka ce son a oktoba ne ta dama kafin su faɗa mun san labarin mun san shirme kuke yi ba Allah ba ne ba su amma maganar da muke yi waɗanda suke cewa da kirista happy x-man duk wadda ta ce da kirista ina taya ka murna wa alaikumussalam dama ku aiko ba za ku yi ba misali kuna gidajenku amma waɗanda suke da sunan ma'aikata su ce happy xmas haramun ne ka ce happy xmas haramun ne laifi ne ta wani ce tumalan ya zance na ce dole sai ka ce ka ce da shi to a yi biki lafiya ba shi kenan ma an gane haka kuma wasu ka ce to ai sayyidina ali allah ya kara masa yadda an kawo masa abinci na bikin arna ya karba bikin Nairobi. sai muka ce to a wannan ba dalili bane gare musulmi suke da saitara kan kafirai a lokacin amma a yau fa sannan kana bukatar ka tabbatar da ingancin haka sannan magana an haife shi a wannan lokaci ba gaskiya ba na ɗauki wannan lokaci tunda magana tarbiyya muke yi kuma lokacin da ake bikin ne masu yi na yi hatta ma ka taimaka ma bikin da taimako haramun ne malam wallahi ni kafinta ne irin eh, to kuma eh, an bukaci in je in yi musu kujeru a coci muka ce ka taimaka ma wannan ai malam to yanzu ne yanzu wallahi an bani oda in kai bunsuru roka uku a inugu bunsuru saboda xmas na ce idan kai kai haramun wala ta'awanu alal ismi yanzu kaddara ke kin iya dinki sai matan kirista don yana fara ga matanmu da ke kudu ta toke you sabi duwa well you sabi to da allah ke zo ki ɗinka mana za a yi anko ne na coci ke kuma saboda kwaɗayin kuɗi sai ki ai ta gaya miki coci ne in ma ba mai laifi don kai harka da kafiri laifi ne amma muddin ya gaya maka kafircinsa yake so ya taimakawa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب na shigo muku da wannan ne saboda munasaba na jin lokacin break yayi har ma kila ya wuce za mu dora bayan an yi hutu assalamu alaikum